bayanai da na tattaro daga yankin tafkin chadin sun nuna jiragen yakin rundunar dakarun ƙawancen ƙasashen tafkin chadin sun kaddamar da wani mummunan farmaki akan dandazon mayakan iswap inda aka halaka ɗimbin 'yan ta'addan wani mazaunin wannan yanki wanda ya ga lokacin da dakarun saman ke wannan ruwan wuta ya shaida min cewa 'yan ta'addan sun taru ne a wani fili a shekaran jiya waccan wato ranar juma'a da ta gabata a jibularam da kuma sabon tumbun inda jiragen yakin suka buɗe musu wuta ba kakkautawa kuma ta kowane ɓangare. Mutumin da bai son a ambaci sunansa saboda dalilan tsaro ya mun ƙarin bayani. Jirgi ya zuba musu wuta jibilar da sabon tumbu sun mutu sosai fiye da yadda kake tsammani wannan abun farin ciki ne abun murna ne aiki ya yi kyau a can din ma akwai bakin da yau suka zo wallahi akan wallahi ya yi kyau sosai sosai ba a taba irin wannan mutuwan ba wallahi wallahi 'ya'yan banzan nan sun mutu sosai wallahi wayansu sun kone wayansu sun ji ciwo kuma ciwon da ba za su tashi ba wallahi oga haka ya faru. Ko da na tuntube shi babban kwamandan rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin Chadin Manjo General Abdul Khalifa Ibrahim ya shaida min cewar lalle kam dakarunsu su suka yi wannan aiki amma ya nemi mu ƙara hakuri domin sai bayan sun kammala tattara muhimman bayanai za su fitar da sanarwa a hukumance. Shi ma ɗaya daga cikin dakarun da suka kai wannan farmaki ya shaida mana cewar tun da farko wani jirgin leƙen asiri ne mara matuki wanda ya gano inda waɗannan 'yan tada suka taru kafin daga bisani a tada jiragen yaƙi domin su kai musu wannan mummunan farmaki. Alhaji Abdulkarimu Abbas kwararre ne kan sha'anin tafkin Chadin. Tsari ne wanda sojoji sun ɗauko kuma sun gano kan abun kuma a kullum suna bincike ta inda suke kafin su kai farmaki yanzu sun gano gindin zai ya ma gwamna yana magana a cikin wannan abin cewa in Allah ya da Boko Haram babu tarke Ya su irin nazarin da aka a wannan farmakin da aka kai a taro gwamna ya wannan magana ya ce an kashe yan Swap da yawa kuma waɗansu yi saranda saboda tsarin aikin da sojoji da suke yi mutane duk suna ta koma garin su ya ce kuma wannan abin da aka yi wannan karin kamar ma ba a taɓa irinsa ba tun da aka fara magana a mitin ne a gaman house da muka yi gwamna yake bayani yake faɗa irin kokarin da sojoji suka yi saboda haka ba abin da za mu ce sai godiya da shugabanninmu na sojoji da kuma irin shugabannin da Allah ya bamu a yanzu a state wanda kuma ba sa boyewa kuma suna bayani akan irin kokarin sojin da suke yi kuma yanzu ga shi wannan karon da abin da aka yi ya zamanto babban abu ne a cikin tarihin wannan yakin da muke fama da to irin yan bogaran da aka yi ba sun ya tafi shi ba gwamna yana magana yana yaba wa sojoji hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria